وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون wannan alkur'ani littafi ne da muka saukar maka ya kai wannan annabi mai albarka mai gaskata abin da ya gabace shi na littattafan da suka sauka daga sama kuma don ka gargaɗi mutanen makka da sauran mutanen bayan ƙasa da shi gabas da yamma har su shirya waɗanda suka yi imani da rayuwar lahira suna yin imani da wannan alkur'ani suna yin aiki da abin da yake cikinsa suna kiyaye sallarsu ta hanyar tsaye da ranakunta da farillanta da mustahabbanta akan lokutanta da aka iyaka iyakance mata a shari'a.